a yanzu da nake magana daren laraba ne wanda ya daidai da daren ashirin da hudu ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da ashirin da hudu wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan march shekara ta dubu biyu da uku lokaci ne wanda insha allahu ta'ala a yau za mu karasa ainihin bayanan da muke wa 'yan uwa musulmi dangane da hukunce-hukuncen tasuwa da ashura da bayanin bidi'o'in da aka kirkiro da kuma menene ya kawo bidiyoyin suka kirkiro sa'annan nan fuka-fukai ne su waɗannan ainihin bidiyoyi suka yi muka ce wannan ainihin wato bidi'o'i waɗanda suka biyo baya sun biyo baya ne ba su faru zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba al'amari ne ya faru abin da da manzon Allah ya shar'anta shine yin azumin tasu'a da yin azumin ashura a matsayin sunna mustahabbiya ba lallai ba ne bayan yin azumin tasuwa da ashura babu wani abu da ya tabbata na shagali ko biki ko cika ciki ko falalar yalwata wa iyalai ko falalar sanya tozali ko falalar sa turare ko falalar ziyara ko falalar wasu ibadoji na ainihin wato abin da yake da alaka da sallolin dare ko addu'i ko wasu zikirori duk waɗannan ba su tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba a haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya a haka sahabban shi ainihin suka rayu ana nan lokaci ya zo aka zo aka kashe jikan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-husayn Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda bayan shekaru 65 da hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallama daga ainihin makka zuwa madina to daga lokacin ne sai 'yan shi'a suka ƙirƙiro da ƙazafi da ƙage da ƙarya da tsinewa waɗanda suka yi wa ƙazafin albarka kamar su ainihin yazidu kamar su mu'awiya kamar su abu sufyan kamar a siddiqul akbar abubakar abu siddiqa Allah ya ƙara musu yarda to wannan ainihin tsine-tsine da suka fito da shi da la'ance-la'ance da nuna zanga-zanga da koke-koke da cin zalin dabbobi da abubuwan da suke da alaƙa da nuna damuwa da bakin ciki sai aka samu wasu la'anannu su ma waɗanda ba su gaza 'yan shi'a ba a ɓarna su ake kira wasu su kuma sai suka yi ɗan takifanci sai suka jona kansu da 'yan ahalus sunna da suka jonu da ahalus sunna sai suka ainihin zo suna ƙirƙiro wasu abubuwa waɗanda za su mai da abin demokuraɗiyya yayin da 'yan shi'a ke baƙin ciki su kuma suna nuna farin ciki su kuma suka kirkiro waɗannan bidiyo'i bikin sallar gani bikin takutaha bikin cika ciki bukukuwa iri-iri falaloli iri-iri suka kirkiro waɗannan bidiyo'in gaba ɗaya da 'yan shi'a suka kirkiro da bidiyo'in da sufaye mabiya ɗariƙa daga cikin masu ainihin ra'ayin nasu banci suka haɗu suka kirkiro mu masu bin manhajin salaf ba ruwanmu da su gaba ɗaya ba namu bane me ya ruwanmu da abubuwan da ake a cikin waɗannan sai azumi kaɗai da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin sunnanta mana amma bayan haka duk wani ɗan tikifanci duk wani iskanci duk wata bid'a duk wani son zuciya da aka kawo ba mu ba waɗannan abubuwan muka yi wa limaman ahli sunna nasiha su ji tsoron Allah su koma makaranta su je su koyi ilimin da ake tace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba abin akwai ban haushi akwai matukar ban kunya a ce a masallatan ahalus sunna akan mimbaran ahalus sunna ana karanta hadisan ƙarya ana wa ahalus sunna wa'azi da su ana jan hankalinsu akan su yi abubuwan da ke nuna farin ciki da kashe ɗan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan na daga cikin bala'i mafi girma da ya shiga cikin masallatan ahalus sunna to menene ya kawo waɗannan abubuwan su ne a baya muka ainihin fara bayani wannan shine kasar na goma ka je ka samu kasar na tara duk da muka gama waɗannan bayanai muka kawo hadisan da ake dogara da su daga cikin littafin mawdu'atul kubra sai muka ɗauko wannan littafi ainihin albid'atu tahdiduha wa mawqiful islami minha na doktor izzatu atiya doktor izzatu idi atiya muka ce za mu ainihin karanto ru'usul aqlam wasu 'yan ainihin wato sadarori wasu jimloli kaɗan game da mecece bidi'a me ke kawo bidi'a? in bidi'a ta faru yaya ake ta ƙara huruwa sannan ya za a yi abu a kashe ta domin dai ji cewa a takaicen bidi'a duk wani ƙari ko ragi wanda ka kawo shi a cikin addinin musulunci me dalilinka ba ka da dalili sannan waɗannan abubuwa ku dubi sai in sun shigo cikin ibadoji salloli azumi zakka hajji aƙidoji da makamantansu to sai a hukunta waɗannan abubuwa da ainihin bid'antar da su sa'an nan muka sake kawo bayanai dangane da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar game da bid'a shi yasa a cikin khutbatul hajja shiga ta kullum muna karantawa sai ya ce fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi muhammadin wa sharral umuri muhdathatuha فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار sai manzon Allah ya tsoratar cewa mafi sharri daga cikin al'amura baki ɗaya shine abin da aka ƙirƙiro, abin da aka kirkiro shine bid'a ita kuwa bidi'a yar wuta ce to waɗannan ainihin bayanan su suka sa dole ne a san bidi'ar. dan ainihin a kauce mata a san sunnar dan a aikata ta rashin sanin bid'a shi ke afka ka cikinta rashin sanin sunna shi ke sa ka kyamace ta kai fada da mai ita to sai muka kawo asbabul ibtida'i muka ce na daga cikin sababin bid'a a cikin addinin musulunci alqawlu fi ad-din bighairi ilmin wa qabulu zalika min qa'ilihi aw mumarasatul jahili li umuri at-ta'lim li umuri fatwa wat talim magana a cikin addinin musulunci da ka ba da ilimi ba wannan yana kawo bid'a ko kuma a samu jahili ya abka mas'ala ya rinka tambaya a rinka tambaye shi yana ba da ansa ba tare da ya san ainihin abin da yake magana a kai ba muka ce ma'ana jahilci kenan da yana kawo bid'a in dai za ka yi magana a cikin addini ba tare da ilimi ba babu shakka sai bid'a ta biyo baya sai muka ce to jahilci a nan yana barna ne ta fanni biyu jahiltar ainihin wato larabci rashin sanin larabci yana kawo bid'a na biyu jahiltar sunna annabi sallallahu alaihi wasallama jahiltar sunna muka ce ita kuma tana da fuka-fukai guda biyu jahiltar ilimin mustalawul hadith ilimin da da shi ne zaka iya tacewa ka gane wannan hadisi ya tabbata annabi ya faɗa ko bai tabbata ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama a nan ne sai shekul islami ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyat al-harrani ya wata magana a cikin littafin iqtida'us siratul mustaqim ya ce kamar yadda yake wajibi a tace maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallama kafin ai aiki ko hujja da su haka yake wajibi a tace maganganun sahabbai da tabi'ai da maganganun malaman fiqh kafin ai aiki da su ko ai hujja da su ya ce domin inda a ce ba a hujja da maganganun sahabbai da tabi'ai da sauran malaman fiƙihu da sai a ce kowace tankada, tankada kawai ka tankado ka kawo to amma tun da za ka faɗa ne a ji wannan maganar a yi aiki da ita to babu shakka ita ma sai an tabbatar shin in aka ce imamu maliku ya ce ya tabbata imamu maliku ɗin ya ce in aka ce ibnul qasim ya ce ya tabbata ibnul qasim ya ce in aka ce abu huraira ya ce ya tabbata abu huraira ya ce to labudda kenan sai an je an koyi ilimi na mustalahul hadis sannan jahilci na biyu na bangaren sunna shine jahilta matsayin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi mutumin da ya jahilci matsayin sunna za a kawo mai sunna sai ya azata a kan ra'ayin shi ko ra'ayin malamin shi ko ra'ayin mazhabin shi ko ra'ayin wani malamin fiqhu ko ra'ayin wani sahabi ko wani tabi'i ko wani wali ko wani sadauki ko wani sayyidi amma in ka san matsayin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ka san cewa babu abin da za a ce kuma ya ɗari sunna annabi sallallahu alaihi wasallama domin wanda ya zo da musuluncin katokam shine ya faɗi wannan magana babu yadda za a yi a samu wata magana wadda yake za ta fita shi sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya lamunce a bi shi kai tsaye saboda me baya magana sai da fadar Allah baya aiki sai da abin da Allah ya bashi umarni ya jama'ar musulmi to in kuka gane wannan daga nan ne zaka ga muhimmancin maganar da malam Izzuddin al-Imam Ibn Ibn Abil Izz al-Hanafi ya faɗi a cikin littafin sharhin aqidatu tahawiyya yace yayin da duk ka ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ake nema da kai shine ka kwatanta kamar kana gaban annabi ne annabi yana gaya maka don haka a lokacin da kake gaban annabi yake gaya maka ai ba yadda za a ya faɗa maka magana ka ce sai ka je malamin ka ya bincika ko sai ka je shehi na, ko sai an yi kwamiti ko taron majalisar malamai haka ne ko yace to duk sanda ka ji an ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama matukar wannan magana ta tabbata sai ka kaddara kanka ga ka kamar kana gaban annabi ne ya gaya maka dan haka ba za ka saurari kowa ba duk duniya gaba daya yace to in kai haka shikenan ka shiryu yace domin wannan ita ce ma'anar Muhammadu rasulullahi ka da kake cewa yace domin ma'anar Muhammadu rasulullahi ka da kake cewa ita ce kwatankwacin ma'anar la ilaha illallah da kake cewa wajen Allah Allah bai da abokin tarayya a wajen bauta to Muhammadu kuma bai da abokin tarayya a wajen biyayya shi kaɗai ake bi haka kuma Allah shi kaɗai ake bautawa to yadda Allah yake wahdahu la sharika lahu haka kuma Muhammad ɗan Abdullahi sallallahu alaihi sallama yake wahdahu la sharika lahu fil shi kaɗai ake bi a wannan al'umma shi yasa muka ce duk wani da yake jin haushin mu mun ki shiga ƙungiyar shi mun ki rijista da ɗariƙar shi mun ki shiga mazhabar shi mun ce ba mu danganta kanmu ga kowa ba a duniya wallahi ya kwantar da hankalin shi ko abubakar siddiqu ba ma bi ku kiyaye wannan abubakar siddiqu ba ma bi mun yadda da fallar shi mun yadda da karama shi mun yadda da daraja shi amma wallahi ba ma bin shi ko misala zarrati manzon Allah Muhammadu dan Abdullahi kadai muke bi ba ma bin mazhabin kowa sai abin da muke cewa kake kasa ganewa muna cewa muna bin manhajin sahabbai sai ka ɗauka manhaji ɗaya da mazhabi ka je ka koyi larabci akwai bambancin manhaji da mazhabi a wannan fagen in mun ce muna bin take-taken wane baya nufin kuma muna bin wane ma'ana wane irin take-take sahabbai suka ɗaukar wa kansu wajen bin alkur'ani da sunna shine su rufe ido gam duk abin da qur'ani ya ce ko hadisi sai su bi to sai muka ɗauki wannan manhajin yan baya da suka zo su ne mutaakhiruna khalafu kenan su ko sai suka ce a'a duk abin da qur'ani ya faɗa ko hadisi ya faɗa sai in sun gwada wannan abin da kwakwalwarsu sai sun gwada da fahimtar waɗanda suka yadda da su idan ya dace su karɓa in bai dace ba ba zai yiwu kawai a ce Allah ya ce annabi ya ce kuma su sallama ba don haka su da kansu amma sai suka yi wa hanyar mu kirari suka kushi tasu suka ce manhajin salaf ya fi zaman lafiya domin za a ce maka ne Allah ya ce annabi ya ce kabi. sai suka ce sai dai ba dogon bayani suka ce amma manhajinsu na khalaf akwai rikici akwai rudani suka ce amma akwai dogon bayani wato dogon bayani ake bukata ko fahimta ko rikici ko fahimta da biyayya ake bukata kawai a zauna lafiya shi yasa har sahabban annabi suka kare matsala bata taso Allah a sama yake ko a ko ina yake Allah yana ainihin wuri kaza ko baya wuri kaza dukkan sahabbai sun gamsu akan abin da Qur'ani da hadisi ya faɗa Allah yana sama to yana sama ba za a ce Allah yana sama to wake kula da ƙasa wannan ba a taɓa jin wannan daga sahabbai ba don haka baiwa ce sahabi ya zo ya ce ya manzon Allah baiwa ta ce na tura ta kiwo ta je ta yi wauta ta dawo babu wasu dabbobi abin ya min zafi na karɓe giyar da take dukan dabbobi da na fyaɗe ta kawai sai ta suma shine yanzu abin kuma zuciyata ta kare ne na dama yaya kake ga in yan tata annabi ya ce ka je ka zo da ita tukuna da aka je aka zo da ita annabi ya gwada ta ya mata jarabawa ya mata interview ya ce ke ina Allah yake haka ya ce mata aina Allahu ina Allah yake sai ta ce Allahu fi sama Allah yana sama man ana ni waye sai ta ce anta rasulullah kai manzon Allah ne sai manzon Allah ya ce a tiqaha fa innaha mu'minatun ka yanta ta mumina ce to duk sahabbai a haka suke da tafiya ta tafiya aka zo aka samu yan takifi sai suka ce yo in aka ce Allah a sama yake ai an yi wa Allah mazauni kenan kamar yadda ake wa shugaban ƙasa mazauni a ce yana wuri kaza a ƙasar to an kamanta Allah da wata halitta kenan don haka abin da ya kamata ka a ce yana sama a ce yana ko'ina to sai suka je suka ɗibo ayoyi masu shubuha kamar yadda muka yi bayani ittiba'ul mutashabihi a baya to suka je suka ɗiho su daga ƙarshe in suka samu kansu a ruɗani sai su dawo sai su ce to komai ma Allah ne to sun koma kuma aƙida ta wahadatul wujudi kenan duk inda kaga wata halitta to wannan halittar Allah ce sai su kuma suka balle daga cikin suka ce a'a ka a ce wani da wance da su wani Allah ne sai dai a ce Allah ya shiga cikin su aqidar hululiyya kuma kenan to da suka samu kansu a irin wannan ruɗanin. sai suka da sai suka ce to ma babu Allah to dama abinda wannan shigantaka za ta kai ka kenan duk sanda ka kirkiro wa kanka bid'a sai ta zo ta wahalshe ka ta manyan malamai ku karanta sharhin aqidatu tsahawiya duk mun karanta ya shiga cikin kaset na karatun al-ibana da kaset na karatun ita al-aqidatu tsahawiya din manyan malamai gashi nan irin su ainihin al-imamul juwaini ya zo mutuwa ya ce shi bai san komai ma game da Allah ba saboda me ya je ya ruɗa kwakwalwar shi ya saka kanshi a cikin hayaniya amma salaf sun yarda Allah ɗaya ne ba su taɓa samun saɓani ba sun yarda Allah na sama sun yarda ƙarshen dare Allah yana sakkowa zuwa sama ta ɗaya me yasa da ka taɓa sai haka Qur'ani da hadisi ya ce in ka ce dogon bayani sai ce wanda ya zo da qur'ani bai yi dogon bayani ba don haka ba mu da ta cewa kuma abu ne a lullube da abu ne da muka iya gani ko muka iya ji sai mu maka dogon bayani amma ba mu taba ji ba ba mu taɓa gani ba wanda aka aiko ya ce mana Allahn da ya aiko shi yana sama sai mu ma muka ce mun yadda to salaf kenan to khalaf sai suka kawo hayaniya to don haka ka bambance tsakanin cewa da muke ba ma bin kowa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma cewa amma wajen biyayyar to ba mu ɗauki biyayya irin ta khalaf ba waɗanda za su ce ba za su bi ba sai an yi dogon bayani mu da zaran nasi ya zo sai mu ce mun gamsu to wannan shine maganar salafiyancin da ake yi saboda haka wanda da yake ai salafiyanci kungiya ce ai salafiyanci dariƙa ce ai salafiyanci mazhabanci ne sai a ce a'a manhaji ya kamata ka ce shi yasa da yake mu Hausa ne sai mu ce maka tafarki tafarkin suwa ma'ana wanne take-take suka ɗauka take-take guda biyu ne wajen bin alkur'ani da hadisi ko dai take-taken malaman farko shine bi kai tsaye ko kuma take-taken malaman ƙarshe shine sai an yi kwana an sha fanya an yi hagu da dama wani lokacin sai an galabaitar da nassin shi kanshi nassin sannan kuma sai a zo a bi shi ba yadda ya kamata ba wani lokacin kuma ma sai ya zama an watsar da nassin an ji an ɗauki wani abu daban sai a ce nassin yana da rudani misali annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ubangijinmu mai albarka da ɗaukaka yana sauka daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya kowane dare don haka ku tashi ku roƙi Allah a lokacin ku tashi ku yi addu'a Allah yana cewa wa zai roƙe ni in biya mishi bukata wa zai bauta min in karɓa har gari ya waye yanzu malaman farko da suka tashi sai suka ɗauki tafarki ne me annabi ya faɗi Allah na saukowa ƙarshen dare ya faɗi shelar da Allah yake a zo a bauta mai a roƙe shi salaf sai su tashi karshen dare sai su bautawa Allah sai su roƙi Allah sai su kwance su ci gaba da harkokinsu sun ci moriyar hadisin kenan khalaf da suka zo sai suka ce yo ai asbar saudiya daban da asbar ainihin america yayin da ake an yi sallar asuba a ainihin saudi arabia a lokacin ana karfe uku na dare na najeriya kenan a daidai wannan lokacin kuma ƙarshen ta ainihin ana can wajen karfe sha biyun dare a afghanistan a daidai wannan lokaci kuma karfe bakwai ake na yammaci a america yo in kun ci allah na sakowa to da asubahin najeriya za a yi aiki ko da asubahin america ko da asubahin saudiya sai suka ce to abin da ya fi zaman lafiya wannan hadisi a ture shi to yanzu ma'ana wannan tafarkin da suka ɗauka ga hadisin amma sun yi asarar shi madadin tashi in lokacin ya mana ka bautawa Allah ka tashi ka roki Allah kai kwanciyarka amma sai su ce a'a sai an yi dogon bayani garin neman dogon bayanin nan sai a ce akwai rudani to a watsar da shi sai muka ce mu ba mu yarda da wannan ba to sai muka ce mun ɗauki tafarkin salaf wajen bin irin waɗannan nasoshin don haka ƙarshen dare na yi sai mu tashi sai mu ɗaga hannu sai mu roki Allah maɗaukakin sarki sai mu ibadojinmu shi shikenan sai mu ci gaba da harkokinmu. mu me yasa mai gidanmu ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah maɗaukakin sarki da ya aiko shi yana sauka daidai lokacin mun gamsu to yanzu a wannan tafarkin ko da mun ce mu ba salafiya ba ne dole mu salafiya ne dole don tafarkin da muka ɗauka shine tafarkinsu don tafarkin kwaya biyu ne rak yanzu misali kamar a cikin nahawu ne mazhabi kwaya biyu ne rak a cikin nahawu don haka ko dai ka ɗauki mazhabi na kufa ko ka ɗauki na basra misali in ka ce ja'a muhammadun wasu kuma suka ce bai halatta a nahawa a ce ja'a muhammadun ba sai dai a ce muhammadun ja'a to shi kenan yanzu sai ka zo ka ce ja'a muhammadun yanzu ko ka ce kai ba manhaji ka ɗauka na kufa ko basra ba sai a ce ƙarya kake dole ɗaya daga cikin su ne ka ɗauka wajen kiraat da riwayat sai ka zo ka ce innal insana sai wannan ya ce innal insana sai ka ce kai ba ruwanka da wani warshi ko hafs sai a ce kana magana ne to waye ruwaito riwaya saboda haka wannan tafarkin da muka ɗauka kenan kuma muke kiran mutane su tsaya su fahimci me ake nufi sannan su yanke wa kansu shawara zai yiwu su bi wannan manhaji ko ba zai yiwu ba amma dai duk wanda zai bi wannan manhajin ba zai yiwu ya ainihin haɗa da wata ƙungiya ba ba zai yiwu ya haɗa da wata mazhaba ba ba zai yiwu ya haɗa da wata ɗariƙa ba saboda duk wata ƙungiya a duniya akwai wani abu da yadda ki ƙur'ani da hadisi a cikin ta duka duk wani duk wata mazhaba akwai wani abu da ya daki alkur'ani da hadisi a cikinta duk wani ainihin ra'ayi haka yo amma in ka ce za ka kama wannan za ka ce to qur'ani da hadisi ne kawai abin hukunci don haka in mazhaba kaza ta zo ta dace sai ka ɗauka in mazhaba kaza ta zo ba ta karo da sunna ba sai ka ɗauka amma tana yin karo da sunna fa sai ka watsar da ita gefe guda ko misƙala zarratin ba za ka sake ganin mutuncin wannan maganar ba ku fahimta amma mai maganar fa yana nan da mutuncin shi ɗari bisa ɗari misali yanzu imam malik da ɗai ba mu taɓa zagin imam malik ba da ɗai mutuncin shi bai taɓa zubewa a wurinmu ba amma akwai maganganun shi da dama mun ɗauke su mun yi gurji da su mun maka su da bango me yasa saboda sun daki nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bukhari da muslim daga sahabi abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaya daga cikin ku in yana azumi ko ya ce ya ci ko ya sha da mantuwa to Allah ya ci da shi ya shayar da shi don haka ba zai rama ba riwaya hakim kyakkyawar riwaya sai ta ce babu kafara kuma babu ramuwa babu kafara sai imam malik ya ce a'a zai rama guda ɗaya sai muka ce a sam ba mu yadda ba to yanzu wannan maganar da imam malik ya mummunan kuskure ce amma imamu malik bai nufi ya saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba abu ne ya faru da kuskure don haka yana nan da mutuncin shi ɗari bisa ɗari amma ita maganar fa to magana ce wadda bai halatta a waiwaye ta ba sai dai da bayani irin waɗannan to in ka ce ah, a to tun da aka ki ɗaukan maganar shi ai an wulakanta shi kenan sai mu ce in muka ɗauko wannan fahimtar taka muka yi maka hukunci akan annabi kai ma ka wulakanta annabi kenan domin kai ma yanzu da ka ki ɗaukar ta annabi ɗin da ya ce ba ramuwa ba ka fara. ka wulakanta shi ko baka wulakanta shi ba a bisa irin waccan fahimtar taka ka wulakanta shi to in ko wulakanci ne da kaiwa annabi gwamma yau maliku to amma kaga ba sa tsayawa su fahimci irin waɗannan abubuwan kwakwalan majina ta yi yawa matsala ta darka ke kwakwalan nasu ba za sai mutum ya ce an rena imamu malik ne shi yasa aka ki ɗaukan magana shi ai imamu malik ai ya san wannan maganar tun da ya ki ɗauka yo kai imamu malik wakilin allah ne a wurinka da za ka ce sai abin da imamu maliku ya ɗauka sannan kake ɗauka sannan duk wani mai faɗin haka da ka dubi jikin shi za ka gane ƙaryar da awashi ku je ku samu kasar ɗina na fatawa sunan kasar ɗin kenan ko kuma kasar ɗin plato afwan kasar ɗin plato ku je ku nemi kasar ɗin plato akwai yaron da ya mana ƙaryar shi malikiya kawai yake bi na ce to a nan kurkusa a jikinka ka saba wa malikiya wuri biyar kafin yanzu zahirin kama ake magana tukuna wallahu a'lamu bi batinika ga ka na jin ƙasa ga gemu ka aske ga yalon riga ga muka lissafa mishi tsaf sai kuma ya sasare muka ce to don haka ka bi a hankali inda qur'ani ko hadisi kace zaka bi mas'alar sai ta zo maka da sauki amma ka kanka ne ka ce malikiya zaka bi ka saba ma qur'anin ka saba ma hadisin ka saba wa malikiyar to da wanne kai zaka ji kenan saboda haka ya jama'ar musulmi ku kiyaye wannan jahiltar matsayin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama yana ainihin kawo bid'a a cikin addinin musulunci sannan sai muka yi magana akan sababi na biyu na bid'a shine ittiba'ul hawa bin son zuciya bin son zuciya mutum ya ji hujja karara ba yadda zai yi sai kuma ya ce ni abin da na yanke shawara kenan na riga na karɓi wannan magana don haka ba zan sake sauraron wata ba wannan son zuciya ce ta kama shi ko kuma mai ittiba'ul mutashabi yanzu kamar wancan ga nassi karara ya ce arrahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaito akan al'arshi ko dan islamiya kace fasara maka haka zai fasara maka kowanne shehi kowanne tafsiri ka karanta haka zaka gani amma me yake faruwa idan mu'tazila suka zo da su da mabiyansu akan wannan sai su ce gashi Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntu aina ma kanu ko wa huwa ma'ahum aina ma kuntum ko aina ma kanu akwai ayoyin haka daban-daban akwai aina ma kanu akwai aina ma kuntu sai ce to amma da zaka ce a'a ai ba haka ake fasara aya ba jawo farkon ta jawo karshen ta sai a ji abin ya fito sosai yanzu kamar yadda suke cewa ne yo me zamu da eh, hadisi bayan ga alqur'ani in ka ce a me hujja sai ce gashi Allah ya ce ma farrafna min eh, fil kitabi min shay'in sai a ce wannan hujja ce wadda take bata tabbata ba domin ya ka yage farkon ayar ka yage ta sai ka ciro tsakiya karanto ayar tun daga farko ka dire har zuwa ƙarshe sai a ji ashe alkitabu a nan lauhul mahafuz ake nufi can da ya ce la ya masuhu illal mutahharuna da ka ce za a iya ɗaukan alkur'ani ko ba alwala ba sai a ce shi alkur'ani ya ce la ya masuhu illal mutahharuna sai a ce a'a koma baya wannan hudun damirun ya'udu ila maza ila lauhin mahfuz to haka suke yan bid'a sai su yago tsakiyar aya to haka kiristoci suka zo suna yi wa qur'ani sai wani kirista ya miƙe yace kuna sallah ga qur'ani yana cewa ku yan wuta ne aka ce mai dalili yace ba shi qur'anin ku yace fawailul lil musallina fawailul lil musallina azaba ta tabbata ga masallata yo a jawo kafin nan a jawo bayan nan mana aji suwaye masallatan da ake azab to saboda haka wannan bin son zuciya babbar jaraba ce shi yasa yan uwanmu na kungiya yau kasar na goma kenan kowane kasar ka bi sai mun yi muku nasiha wallahi azimu ku ji tsoron Allah ku daina sa son zuciya in ba haka ba gaba ɗaya yadda aka manta da shehun nan ɗariƙa sai a manta da ku kuma abin ya fara faruwa sai ka je gari yanzu sai ka je ka ga ina manyan malaman ƙungiyar sai ka ji ba a magana su sai wasu matasa 'yan shekara sha takwas sha biyar ashirin da uku su ake magana me yasa su suke faɗin gaskiya su kuma waɗancan fa an manta da su su ma kuma haka abin ya faru gare su sa'ad da suka tashi suna faɗin gaskiya sai aka manta da waɗancan turgida turgidan shehunnai sai aka dawo kansu da suka lalace fa daga nan za ka san jama'a gaskiya suke bi sai suka watse musu nan marmara suka yi wa'azi suka ce yanzu in sun kira wa'azi ba a taruwa wani daga cikin su ya miƙe ya ce gaskiyar lamari shine ba ma faɗan gaskiya ne a cikin su wani ya ce ba ma faɗan gaskiya ne ya ce da mun tara jama'a gaskiya muke gaya musu yanzu mun tara jama'a ba ma gaya musu gaskiya shi yasa ko an kira wa'azi ba sa zuwa ku kiyaye wannan da kyau matasa gobe ku ne manyan malamai insha Allahu ku ne manyan dattawa ku ne manyan limamai ku ne yan kwamitin fatawa ku ne shugabannin kungiyoyi ku ne kaza da kaza wallahi in ka dimanci gaskiya har abada malami ne kai kowa ya tashi ƙasan ne ya ga abubakar gumi malami ne malam abubakar gumi ya mutu ya bar kowa a kan kowa na ganin shi malami ne me yasa tsabar ilimi a'a tsabar tsoron Allah tsabar yadda da gaskiya rashin son zuciya shi ya wanzar da shi in ba haka ba da yawancin su ai sun fi shi karatu duk noma yake da ita sufa digiri digirgir an yi kaza an amma duk da aka gama dingira gaba ɗaya da aka ce Allah shi shikenan sai Allah ya zara albarka cikin abu Allah ya kiyaye to saboda haka muka fara bayani dangane da wani sababin daga cikin ainihin asbabul ibtida'i muka ce at-taslimu li ghairil ma'sumi sallama wa wanda yake ba ma'asumi ba yana ainihin taimakawa bid'a ta haifu mutum ne ba annabi ba sai faɗi magana sai ka ce duk abin da ya faɗa ai gaskiya ne kamar wani dan shi'a da ya ce ai shi wallahi tallahi da zai je samu malam zazzaki yana rawa da yan mata a hotel kawai shi ma zai gyara daurin shaɗin shi ne kawai ya ci gaba aka ce me yasa yake saboda ya tabbatar duk abin da ba daidai ba malam ba zai ba to sai ga shi nan da nan daga faɗin wannan maganar ba a daɗe ba sai ga wani daga cikin su a Kano ya fito ne mishi waka yana ni mawaƙin zazzaki ne yace yu ma'asuni a Kano yaron nan ya fito ne mai waka zazzaki ma'asuni me ma'asumi me wa kai bahaushe ne ma'ana mutumin da baya laifi baya kuskure faufau matsayin shi ɗaya da annabi kasar ɗin yana nan je ka kano layin sabon titi suna nan su da kansu da suka bar shi an cin nan su suke sai da kasar ɗin kuma yaron yana nan a nan birnin kano to a taslimu da zairin ma'asumi dama yan shi'a ne suka shahara akan wannan don haka shi kanshi doktor izzatu da ya tashi buga misali sai ya ce قالت الشيعة بأن الأئمة معصومون كالأنبياء ‘yan shi'a suka ce limamansu guda goma sha biyu ɗin nan daga kan aliyu har zuwa kan ainihin muhammad ibn al-hassan al-askari suka ce waɗannan ma'asumai ne kamar annabawa minas saga'ir wal kaba'ir daga ƙanana balle manyan zunubai au kama ya kulu sheikh muhammadun al-husayn al kashiful ghita ko kuma sai kawo waccan magana ta ainihin wato shi al kashiful yake cewa innal imamiyyata تعتقد wa ta'ala سبحانه وتعالى لا يخل min hujjatin حجة على العباد yace 'yan shi'a imamiyya sun ƙudurta cewa ba yadda za a yi Allah ya bar duniya ba tare da wani mutum wanda zai zama hujja da bayan Allah ba waɗanda wanda dole in ya faɗi magana a yadda saboda mai baya kuskure balle laifi to in ka saba mai sai Allah ya kama ka min nabiyin ko dai wani annabi aw wasiyin zahirin mashhur ko kuma wani wali wanda yake a zahir wato wasiyi wanda annabi ya wa wasiya wanda yake mai zahirar wasiya kuma mashhuri shahararre wannan ishara ce zuwa ga aliyu aw ghaibin ko kuma wani wanda yake ainihin wato shugaba ne ga'ibi amma a mastu wanda yake ɓoyayye ne kamar shi almahadil muntazar kenan suka ce duniya ba ta taɓa fita daga shugabancin ɗaya daga wannan ba in ba annabi ne a zamanin ba to akwai wasiyi a zamanin to yanzu kamar waɗannan zamanin da muke ciki tunda an tabbatar annabi ya rasu aliyu ya rasu to sai suka ce wannan zamani ne na sahibu zaman shine ainihin almahadil muntazar to da wannan ne sai 'yan shi'a ainihin suka bata wannan magana tana nan a cikin littafin ainihin aslu shi'ati wa usuluha ka je ka karanta a shafi na 128 jama'a mun gane wannan da kyau ku to mu ahli sunna mu musulmi babu wannan a cikin mu mutumin duk da ba annabi ba zai iya yi waye sabon Allah zai iya yi waye kuskure ba ana cewa ne ya je ya ana farin ciki ba amma ana cewa Allah bai tsare shi irin tsarewar da yawa annabawa ba wannan ita ce aqidar musulmi sai ya ce wal akhadhu bi ghairi ma atabarahu shar'u tariqan li thubutil ahkam hakanan kuma daukar abin da ba shine shari'ar musulunci ta yadda ya zama hanya ta ainihin mafitar shari'a ba to kafin mu karasa bayanai dangane da wannan tukuna dangane da wancan bangaren na cewa ainihin wato Aa, taslimu li ghairi al-ma'sum sallama mutumin da ba ma'asumi ba Limamanmu na ahli sunna da suka hasaso haka tun farko kan su mutu sai suka yi ta wasi'a. irin su Abu Hanifa irin su Maliku irin su Ahmad irin su Shafi'i misali al-Imamu Abu Hanifa mai yace aka ce in ya faɗi magana sai ya ce haza ra'ayi wannan ra'ayina ne abin da nake gani kenan a yanzu wa haza ahsanu ma ra'aitu kuma a yanzu wannan shine abin da nake ganin ya fi dacewa ya fi kyau don haka na faɗe shi faman ja'a bi ra'ayin khairin minhu qabilnahu wanda duk ya zo da ra'ayin da ya fi namu sai mu karba mu ba mu riga mun yanke shawara amma dai yanzu abin da muke gani kenan amma wanda ya zo da abin da ya fi namu sai mu karba sannan sai ya ce ورجح أبو يوسف لقول مالك في مسألة الساعي وصدقة الخضروات ومسألة الأحباس لأنه رأى أن السنة وقال أأنه السنة وقال فيتي رجعت لقولك يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت mun faɗi tun a ran nan cewa almajiran abu hanifa sun koma makarantar imam malik sun ta koyan karatu bayan da ya rasu to ne ainihin aka ce sai almajirin abu hanifa mai suna abu yusuf a ƙarƙashin wasu matsaloli da dama sai ya ga ainihin ga abin da sunna ta ce abu hanifa ya ce aka ce sa'i guda me ake nufi da sa'i guda sai ce mudun biyu biyu amma abin da sunna ta nuna mudunna biyu hudu shine sai shi almajirin abu hanifa yake cewa imam malik ala gafarta malam mun bar ra'ayin malaminmu mun dawo ainihin zuwa ga ra'ayinka me yasa saboda mun ga ra'ayinka ne ya dace wa sunna kuma mun tabbatar har ga Allah da limamin mu Abu Hanifa na duniya da ya bar maganar shi ya dawo takatin da ita take da hujja a hadisi yanzu sun ba da shaidar ashe waccan magana da Abu Hanifa ya faɗa gaskiya ce da ya samu abin da ya fi nashi zai karba to haka ake so duk sanda kake da ilimi zuwa lokaci kaza ya aiki da shi ran da ka samu abin da ya fi shi sai ka bar wancan sai ka dawo ka ɗauki wannan amma in ka ai kai ka riga ka gama yanke shawara to babu shakka Allah zai yanke shawara ka a wuta kai ma kuma Allah kiyaye don haka sai kawo matsaloli da dama na daga ciki akwai almajirin Abu Hanifa mai suna Abu Yaquba Abu Hanifa har ya mutu ya ce babu wata sallah ta roƙon ruwa in ba a ruwa kawai qur'ani ya ce istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yace sai a ta istighfari ba inda aka ce a fita bayan gari ayi sallah me yasa bai san hadisin ba to shikenan almajiran shi suka zo suka samu sai suka ce to amma dai malam har ya mutu baya yi amma mu da mun ga hadisi liman sunna ce ya fita da mutane bayan gari a je ayi sallar roƙon ruwa shikenan yanzu sun fi malamin su ilimi sun tsine mishi albarka ba su ganin darajar shi kenan yawan aka ɗauko wannan magana aka ce in haka ne to shi kenan ba su ƙaunar manzan Allah ba su ganin darajar shi kenan saboda haka baki ya rinka sanin abin da yake faɗi jama'a imamu malik wa aka ce kasancewa yana cewa inna ma ana basharun ukhfi'u wa usibu aka ce yana dab da zai rasu ne sai ya ɗibo almajiran shi suka kewaye kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kabarin wa kenan suka ce kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to duk duniya shi kadai ne baya kuskure amma ni ina kuskure kuma ina yin daidai don haka ku dubi magana ta da take daidai ku ɗauka wadda ba daidai ba ku aje ta magana ta ƙare to amma ka dubi har yanzu malikiyan ƙarya jayayya ake da su suna sakin hannu a sallah da ka taɓa mutum sai ce yo ai haka ainihin maliku ya ce a yi in ka ce mishi a ina maliku ya ce sai je kuma sai ɗauko maka wani littafi wanda yake sa'ad da aka rubuta littafin imamu malik bai kasa shekara ɗari biyu a ƙasa kuma gashi a cikin muwaffa ta Imam Malik Imam Malik bai ruwaito sakin hannu ba sai ruwaito runguma hannu almajiran shi kuma da waɗanda suka san shi sani na haƙiƙa a cikin mazhabin shi suka ce har Maliku ya mutu yana runguma hannun shi ne a sallah haka Ibn Abdul Barri ya faɗi ku karanta al-intiqa fi fada'il salasati al-a'immati al-fuqaha waɗannan maganganun duk da muke jirowa ma suna can cikin wannan littafin da muka faɗi saboda haka jama'ar musulmi kun ji imamu shafi uku cewa waye idza sahha al-hadith bi khilaf qawli fadribu bi qawli al-ha'id yace duk sanda hadisi yazo ya tabbata sai ya zan ya saba wa magana ta yace to magana ta ba wai aje ta kawai za ku yi ba kuma ka ta da bango ma'ana ta rugurguje gaba daya wa idza ra'aita al-hujja mawdu'atun ala at-tariq yake cewa duk sanda kaga hujja ko da aje take akan hanya fa iya qauli ita ce magana ta waccan ku da aka sanni da ita din tunda ta saba ma hadisi to kuma ka ta da bango wa qala ahmad imamu ahmad ku cewa la tuqallid dinaka rijal ka sake wajen addinin ka kuma kalewa wasu karti sam yace fa innahum domin su waɗannan karti ko waɗanne iri ne lam yaslamu an yaghlitu ba su kubutu ko ba a kubutu daga cewa waɗannan mutane ba su iya kuskure ba duk wani da ka gani a duniya zai iya kuskure don haka kar ka sake a hir ka ainihin bi wani sai dai ka ainihin bi don Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to jama'a musulmi wannan ainihin bayani kenan a takaice wasu da manyan malaman fiqh suka yi kenan don haka ya rage maka in ka riga ka yanke wa kanka shawara cewa malikiya zaka bi ba ruwanka da alkur'ani ko hadisi kawai duk matsala da ta taso kawai a duba malikiya shikenan ina tabbatar maka da cewa wannan zamanin an samu sahawa an samu wayewar kai wannan fahimtar taka ba za ta ci ba duk inda ka ji za ku yi ta hayaniya da jama'a malam muhammadu aminu shankiti mai tafsirin adwa'ul bayani fi idahil qur'ani bil qur'ani mutumin kasar mauritania ne da ya koma madina ya tafi da malikiyar shi aka duk ya haddace wannan littafin fikihun aka da ya koma an yana karantarwa kawai sai ɗalibai su ga kawai malikiya yake kawa sai ga ana ta wannan ya kallo wannan wannan kallo nan sai ana tayar dariya sai ce lafiya aka ce ainihin ba a saba bin mazhabi guda ba nan ana kawo wane ya ce wane ya ce ne daga ƙarshe sai a ce magana wane ta dace da sunna a ɗauka ya ce to haka ne eh, yi ce shi kenan magana ta ƙare kafin wata shida sai je yi wa kanshi sabis dama Allah ya mai hadda kamar wahayi ake mai bai iya rubutu ba ya ce su duk hadda cewa suke yi nan da nan ya koma ya je ya san sauran mazhabobi ka je ka karanta tafsirin shi adwa'ul bayani a kan wata aya da take maganar hukunci misali matar da aka sake ta saki uku ma'ana saki ya kai na uku shin za a bata ɗakin kwana da abinci ko ba za a bata ba a kan wannan aya sai da ya shafi wajen shafi ashirin yana kawo ra'ayoyin malamai da hujjo duk da ka kuma yake abin shi ya riga ya koma makaranta abin da malamai suka saba kenan in ka ga ilimin da baka sani ba sai ka koma makaranta amma su malaman mu sai ce ha ba ina kamar ni wai kamar shi ma'ana kamar shi wai koma kuma makaranta Ha ba za ta yi ba ai don haka gwamnati ta kwabawa haka yara suna kifar da shi har a tuntsire shi gefe guda yau in ba haka ba jama'a ya za mu samu kanmu a cikin irin wannan matsalar jama'a a haifi yaro a gaban ka ya tashi ya ganka kai malami ne amma ya ce wannan magana da kake faɗi tatsuniya ce baka je ka yi ƙoƙarin sanin abin da yake daidai ba kuma ana ta shela yanzu yana daga cikin abin da za mu sanar kafin mu rufe din nan za mu buɗe wa waɗanda ba su iya mustalawal hadisi ba amma sun san sun iya karatu za mu buɗe musu kaɗai kamar yadda waɗancan masu computer studies din nan muka ce za mu buɗe musu ne kawai mu musu karatu iyakar wani littafi mu karantar da su su san me ake cewa mustalahun nan ko da ɗan ta'arifin ka sani in ka je Sokoto ai ga wannan ya zo daga Zaria birnin ilimi a ce to kai wai menene garibin hadisi ne ka ce garibi eh <laughs> ai ba ko kenan kamar ni din nan yanzu ba bako ba ce eh shi ma hadisin ai duk ne da ni da shi <laughs> to to yanzu misali irin wannan sanarwar da muka yi mun shekara yafi fi goma sha biyar a masallacin nan ana yin irinta a sanar jama'an musulmi za a buɗe aji za a zo a karantar sai yara su zo sai su cika aji sai a karantar da su bayan watanni ko shekaru shi kenan sun tafi garurukan sun zama malamai manyan malaman kuma suna nan suna ogo haka aka same mu nan haka za a bamu ina ina ɗaliban taliban suna nan sai sun ture ku ɗaliban ba ba haka aka yi ba taliban su ne suka tura waɗancan manya-manyan malamu masu zabga zabgan gemu da suka kasa haɗa kansu akan gaskiya tuni yan ɗaliban suka kukan kura suka wartake su haka kalbuddin ya faɗi ya ce ɗaliban mu ne suka kore mu ko ai dafa rawanin shi ya bar ƙasar to jama'an musulmi kun ji to sai mu dawo wancan bangaren da ya ce at-taslimu li ghairil ma'sumi ban da wannan sai ce wal akhadhu bi ghairi ma atabarahu shar'u tariqan li thubut al ahkam daukar hanyar da ba ita ce shari'a ta ce abi ba wajen sanin hukunce hukunce jama'ar musulmi hanyar da shari'ar musulunci ta ce abi wajen sanin hukunce hukunce su ne alqur'ani da sunna alqur'ani da sunna Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi mishi biyayya shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku shiryu wallahi in kana bin sunna ina tabbatar muku da cewa duk abin da ka tasa gaba sai ka marmashe shi a ce maka Allah ya ce annabi ya ce ka bi za ka ga haske a kasuwancinka in ma'aikacin gwamnati ne zaka ga haske in dan arabiya ne zaka ga haske in dan boko ne kai zaka ga haske in aure kake nema zaka ga haske komai kake in eh, kaji wani ya ce mm. <laughs> yana neman aure kenan eh. <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko yana neman aure kenan to ka bi sunna ka gani jama'a mun gane wannan da ke ko to haka al'amarin ne yake wa in tuti'uhu tahtadu ka je ka karanta tafsirin malam Bakar Gumi yace ta yaya Allah zai kara maka ilimi bayan ka ki aiki da wanda ya baka duk sanda ka san sunna ka ki aiki da ita ka tsaya kana jayya sai Allah ya dode kwakwalwarka sai ka zan baka da basira amma in kana bin sunna wallahi ka je ka shiga jami'a ka je ka karanta medicine pharmacy engineering ko menene sai zama kai ne zakara kuma yo me yasa yo ka bi sunna to wanda karama ce Allah bai maka ba kuma a duniya amma baka bin sunna ku je ku samu gayun nan masu zanzaro ku ga rashin kokarin da suke tafka a jami'a sai zanzaro da taja kan banza da kwaskwari mai iska ba komai a kansu da ka taba sai ya daga maka bakin gilas ya tsaki yayi da turanci mana baya ji jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka ya jama'ar musulmi gaskiyar lamari shari'ar musulunci tana da hanyoyin da ake karɓanta alƙur'ani da sunna waɗannan su ne annabi ya karanta a tsakanin shekara ashirin da uku a ido biyu ba a mafarki ba to shi ne muka fara misali cewa yana daga cikin hanyoyin da mutane suke bi su ɓata dangane da wannan ainihin matsalar bid'a ta shigo musu shine wasu mutane sun mai da mafarki hanya ce daga cikin hanyoyin karɓan shari'a bari yi mana misalin tamu ta nan kurkusa sai ka ga tsohuwa ta yi mafarki wayan ce mata te sadakar wuka te sadakar gumba te sadakar kosai te sadakar waina sai ta tashi da sassafe sai ta haɗa yan kuɗi naira arba'in ne naira talatin ne sai duk ta bi sai ta siya sai ta sadaka da ka taɓa ta sai ta ce ah, yo ai sadaka ɗan nan ba mugun abu ba ne. gaskiya ne inna amma kin tafka kuskure shedanu ne suka kama hanyar batar da ke idan aljani ya batar da kai sai fara biyo maka ta mafarki da abubuwan da yake ba wanda zai yi musun waɗannan abubuwa idan tafiya ta yi ka kama wannan sai sake zuwar maka da wani misali wata tsohuwa da suka tasa ta gaba ta yi sadakar waina ta yi sadakar gumba kullum a mafarki za ta gani ta yi sadaka kaza ta yi sadaka ran nan sai ta ga an ce ta bari sai daidai rana ta tafi za ta fito da safe sai ta faɗi ta sujuda kwaya ɗaya ba wai sallah ba kawai ta bari ta dubi rana gabas irin karfe shida din nan saura yan mintuna ko kuma shida da yan mintuna rana ta taho za ta fito sai ta faɗi ta sujuda to ita kanta ran nan ne sai ta fara cewa anya abin nan daidai ne a hankali haka madarij shedan hanyoyi yake bi da kaɗan da kaɗan domin daidai wannan lokacin hadisi ya zo cikin sahihu muslim cewa a lokacin ne ainihin masu bautar rana suke bauta daidai wannan lokacin ne ainihin sahihin hadisi ya zo cikin sahihu muslim annabi ya ce masu bautar rana lokacin suke bauta mata sanda ta tafi za ta fito da sanda ta tafi za ta faɗi a daidai lokacin ne kuma sai annabi ya ce sai shedan in ya ingizo su su bauta wa ranar sai ya zo ya sanya kanshi daidai ya sa ranar tsaka sai zama ana himmar ranar su sujuda amma a hakika wa akewa shi akewa to kaga hanyar fatawa kenan to shi yasa doka ko da ka ji ta ta daidai ce a cikin mafarki cewa fa ba dole ne ka ɗauke ta ba kuma ɗaukar ta ma yana da haɗari domin ga dokar da take ido biyu kuma shekaru ashirin da uku annabi ya ce yana karantar da ita ta isa amma duk wannan bata gamsar da kai ba sai mafarkin da kai kana munshari kana tusa kana kaki duk baka san ka ne ba amma sai ka ji an ce maka kaza sai ga mutum ya tashi akan wannan magana har ya ce zai mutuwa shahada shahadar wa man shahidta wa man allazi yushhidu laka haka siddan ka ce baka yi mutuwar shahada saboda wannan to a nan ne sai ainihin na fara kawo mana wani labari wanda wannan malam ya ɗauko daga cikin littafin al-ittisamu bis sunna jama'a ɗalibai ku nemi wannan littafin na al-imam shatibi al-gharnati al'itisamu bis sunna a ciki ne shatubi da ya kawo sai ya ce akwai wani ainihin alkali mai suna shariku ɗan abdullahi alqadi sai ya shiga ainihin wurin wani sarki nasu mai suna almahadi sai ya ga wannan sarki ga buzu ya ajiye ga kuma takobi akan buzun ya ce ran sarki ya daɗe me ya faru na ga buzu da ainihin takobi a kai don a lokacin sarakunan da in kaga hakan aka kira ka to za a yanka ka kenan sai a kwantar da kai a yanka ka nan don ka a sarki da duma to lafiya sarki na ga takobi da dadduma ai da buzu an kawo me nayi ya ce na yi mafarki ne sai na ga kana taka ainihin wato shimfiɗa ta kanewa shimfiɗa ta karan tsaye kana wato ba ladabi kana tafiya a gaba na ƙeme mai ba ladabi shi ne na je na nemi malum mana suka yi min fassarar mafarki malum mana suka ce da ni ai abin da wannan mafarki yake nufi kana nuna ladabi ne gabana amma kuma a cikin zuciyarka baka ganin girmana shi ne Allah ya nuna min kai a haka to shi ne na ɗau matakin in yanka ka sai ce ran sarki ya daɗe kai dai ka san mafarkinka ba ɗaya ne da na annabi ibrahim ba da ya mafarkin yana yanka ɗan shi kuma ya tashi ya zartar da mafarki sannan mai fassarar mafarkin kafa ba irin annabi yusufu ba ne yanzu nan da irin waɗannan mafarkai na ƙarya za ka rinka yanka wuyan muminai sai sarki ya ji kunya sai ya ce to shi kenan fita kama guri sai aka yi mishi kora irin ta manya fita kama guri za ka gaya mana karatun zamani to a takaice ya jama'ar musulmi yau da irin waɗannan abubuwan wasu suke bauta Allah ba ma yanka mutane ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu yanzu misali ku je ku karanta jawahirul ma'ani ka ji irin abin da tijjani yake faɗi wanda aliyu al-harazimi almajirin shi ya ruwaito daga gare shi cewa yake yayi mafarki ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin bashi salatul fati ya faɗa mishi darajojinta ya faɗa mai darajojinta da tafiya ta tafiya sai ya ce kai ma na ga annabi ido biyu ba a mafarki ba kuma ga abin da ya ce mini anta min al-aminina wa kullu man ahabbaka min al-aminina wa man at'amaka min al-aminina wa man at'ama man ra'aka min al ya rinka kawo waɗannan kisoshi ga sunan da wannan salatul fati da aka ce a mafarki aka ganta an kunso wani ita a cikin ainihin wani kyalle na haske wani wai Muhammad Qutubul Bakari a ƙasar Masar daga haka ne fa salatul fatin nan duk ta zo duk a mafarki ne babu malamin da ya taɓa cewa a ainihin ido biyu ne a mafarki ne shi Qutubul Bakari ya same ta shi kuma tijjani a ido biyu annabi ya zo ya bashi falalata cewa ta fi alkur'ani sau dubu shida duka riwayoyin wace ce ta kamawa ta ido biyun ko ta mafarkin yau amma akan haka yanzu wani yana nan ya zara takobi ya tsaya a bayan shehin shi in ka ce shehin shi kafiri ne sai ce zai kashe ka shi yayi shahada ya kashe kafiri ya jama'ar musulmi mafarki da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana da ainihin ka'ida domin hadisi sahihi ya zo a cikin ainihin bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man ra'ani fil manami faqad ra'ani wanda ya ganni a mafarki gaskiya ni ya gani fa inna shaytana la yatamassalu bi shedan baya kama irin tawa me ake nufi da wannan hadisin in kai tafiya wani lokacin sai matarka ta ce tana ganin ainihin kana zuwa kuna saduwa tana ganin kana zuwa kuna fada tana ganin kana kaza tana ganin kana kaza har ma wani lokacin kana nan a gidan kuna kwance a ɗaki ɗaya kai da matarka sai ta tashi tana ɗura maka zagi lafiya sai ta ce ba gashi yanzu na ka ɗauko takobi za ka sare ni ba shedan ne ya shiga irin taka tsaf ya zo mata to babu shedanin da ya isa wa annabi haka abin da ake nufi ke jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to sai annabi ya ce wanda biye mafarki ya ganni to ni ya gani babu shakka ainihin ba wani abu ya gani ba sai ainihin ni haƙiƙani to a nan ne sai malamai suka yi marmaza suka ce to a nan fa akwai ainihin magana al-imam al-allamatul a cikin littafin shi mai suna al a cikin mujalladi na hudu shafi na da da ashirin shida ya ce jama'an musulmi wannan hadisi fa ba sake yake ba babu ƙa'idi. yana da ƙa'ida guda biyu Ƙa'ida farko ita ce sahabin da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya san siffar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ainihin irin sahabin in yi mafarkin ya ga annabi ai shi ya san shi ya gani na biyu mutumin da bai ga annabi ba amma ana yawan karanta mai tarihin annabi da siffofin annabi har siffar ta zaune a zuciyar shi to in ya ga irin wannan siffar to shi ya gani amma baka ga annabi a haƙiƙa ba baka ji yadda siffofin shi yake ba kawai sai kai mafarki ka ga annabi to sai malaman hadisi suka ce sai an zauna da kai an tambaye ka da wacce sura ka ga annabi sai ka ce na gan shi wani gajeren tsoho ne duk gemun shi furfura sai a ce a ƙarya ka gani shedan ne wannan ba annabi ne sam me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ba gajere bane kut ba dogo bane sharere aka ce mutum ne tsaka-tsaki annabi ba dan siriri bane ba katon mutum bane amma mutum ne mai barga-bargan jiki rabatun minar rijali irin masu fawa din nan ta yara masu haka annabi sallallahu to in kace kaga annabi ya ka ganshi kace ka ganshi wani dan siriri ne haka sai a ce a ka ganshi wani dan fararen katu sai a ce a a ba shi bane yanzu misali yaron da aka haife shi a shekaru biyar da suka wuce sai zo ya ce maka na ga mala abubakar goma a mafarki sai ka ce ya ka gan shi sai ce ai na gan shi wani tsoho ne ƙato da wani gujjojin tarbiya hannun sai a ce yau ba shi ka gani ba yaro ba shi ka gani ba domin bai taɓa wannan shigar ba kuma ba haka yake ba to amma ka ga mutumin da bai taɓa ganin malam abubakar goma ba yanzu in ya ga wata sura sura ta zo ta ce mishi ita ce malam abubakar goma ba sai yadda ba to daga nan sai hadari ya biyo baya saboda haka duk sanda ka ce ka ga annabi sallallahu alaihi wasallama maganar ba wai akan itlaqin ta take ba sannan in ka gan shi da wannan sura tsab da ake faɗi sai a ce me ya baka sai ka ce ai ya ce daga yau ni an yafe min sallar la'asar sai a ce oh ke dan ka gani yaro ko kuma a'a ni ya ce min sallata ta azhar da la'asar in rinka yin raka'a hudu ai raka'a biyar ya ce rinka raka'a biyar azhar da la'asar wannan shari'ar sai a ce ta saba ma shari'ar da ya karanta ido biyu to yaya annabi ya karantar da salati annabi da ya karantar da salati sai ce wanda ya min ɗaya Allah zai mishi goma wanda ya min goma Allah zai mishi ɗari wanda aka ambaci sunana bai mini salati ba ya taɗe annabi ya faɗi irin waɗannan falalolin na salati sai a ce bayan ya rasu ga wani salati da aka saukarwa da wani a ƙasan masar wanda ba annabi ba ba sahabi ba ba waliyi ba ba kowan kowa ba sannan kuma wani ya zo a nan ƙasar ainihin maroko ko algeria ya ce shi kuma ya yi mafarki wannan salatin da aka ce an saukar a ƙasar masar ya fi Alkur'ani so dubu shida jama'a duk abin da ya kawo rikicin nan fa kenan fa duk abin da ya kawo rikicin nan kenan fa ba wai akan salatin annabi bane Da wanda musulmi ya taɓa musu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid ko kuma ambaci sunan Annabi a ce sallallahu alaihi wa sallama babu musulmin da ya taɓa musun haka ba a taɓa faɗa ba akan haka amma wani salati ne aka kawo in ka ce ina hadisi sai a ce falala yaro ko baka yadda bane jama'a mun fahimta na biyu mecece falalar sai a ce wanda ya karanta sili ɗaya to ya fi wanda ya karanta alkur'ani sau dubu shida yau dan Allah ba a kawo rikici ba da an tsaya akan waɗancan hadisan a ce kun ga wannan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin har zuwa ƙarshen shi wanda ya kafa ɗaya Allah zai mai ɗari a zai mai goma wanda ya goma Allah zai mai ɗari ina hadisin sai a ce a yana nan cikin Bukhari za a yi rikici to amma sai aka ce wanda yace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi wal haqqi ila akhir aka ce wannan yafi alqur'ani sau dubu shida don Allah an haddasar da rikici ko ba a haddasar ba yau to kai tsoho da suka saka maka dariƙa a baki suke ce maka dariƙa ka ji sirrinta yanzu kai ka yadda akwai wani salati kai kai ka yadda duk wani karatun duniya ya fi ƙur'ani? tsoho kana ji na kai da aka saka maka a baki kake cewa kai dan dariƙa ne ke za muke cewa bama bamai ne aka dasa musu ba su sani ba yau in ka zalunce su ka ce wannan tsohon kafiri ne ka zalunce shi duk sanda muke cewa dan dariƙa kafiri ne su waɗanda muke da magana a kansu su sun sani amma waɗannan tsofaffin yau in ka kafirta waɗannan ya baka da hakkin su a kiyama wani ma fatiha bai iya ba kalmar shahada bai iya ba jahili ne sai aka saka mishi ra'ayi kawai na demokuraɗiyya baba eh kai dan dariƙa ne sai ce to shikenan fa amma an ka tara mutane ɗari da ke cewa 'yan ɗariƙa ne su wallahi da wahala ka fitar da kwaya ɗaya wanda ya yarda da ɗariƙar domin ne na daga cikin dai ɗariƙar ka ji kaɗan daga cikin imanin su ka yadda cewa salatul fati wahayinta aka yi wahayinta ba ga muhammadu ɗan abdullahi ba ga wani mai suna kutubul bakari kutubul bakari wanda aka ce wai jikan abubakar siddiqu ne a ƙasar masar kuma aka wahayin ba a makka ba ba a madina ba bayan shekaru ɗari bakwai da mutuwar manzon allah sallallahu alaihi wasallam aka yi wannan wahayin sai wahayi na biyu a kanta kuma aka sake faɗi a nan afirka ta arewa a algeria ko morocco aka ce kuma wanda ya biya ta sanka ɗaya fili ɗaya ƙafa ɗaya nata ya fi ƙur'ani sau dubu shida ma'ana duk alarmomin maiduguri nan an buge su in ka je kai fili ɗaya na salatul fati sai sun yi so dubu shida sannan ne ma suka fara jin kanshin ka tukuna yanzu baba ka yadda da wannan tsakaninka da Allah ka aiko min a rubucen kana jin kunya ka yadda ya faɗa aka haɗa mu da ku shi yasa aka ƙi a fahimci gaskiya ake mai da abin ya zama hayaniya a ce ana zagin waliye yanzu don Allah jama'a mutum ya fito ya ce an yi mushi wahayi an saukan mai da wani karatu wanda ya fi karatun Muhammadu manzon Allah daraja abin fa da aka ce kenan to saboda haka irin wannan da'awar na ga kaza a mafarki na ga kaza a mafarki ita ce ta kai yau fiye da shekaru sittin da suka wuce fa ake yada wata tsinanniyar wasiya da yarabanci da turanci wai daga wani a sheikh ahmad wai mai gadin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ne wai an zo an ce mishi kaza an ce mai kaza ga wasu zikirori kafa ɗari kafa nan ɗari kafa ɗari in kai ka ainihin aika wuri kaza ka buga kai wuri kaza za ka samu falala wani a ƙasar Ghana yi ya ga falala wani a Togo ya yi, wani a Kwatana ya yi. wanda bai yi ba bala'i da masifa da kwarkwata da wahalhalu duk za su yanyame shi wannan ƙarya ce ka je ka saurari kasar ɗinmu na al'ibanatu an usuli diyana sai da muka yi kasar goma sha ɗaya musamman akan ƙaryata wannan wasiyar muka zo muka karanto daga littattafan manyan malamai da suka rubuta suka ƙaryata wannan wasiyar a nan ma gashi wannan babban malamin ya kawo ta ya ce duk wannan ƙarya ne yaushe za a ce ga wani abu ya zo na falala abu in aka ce na falala jama'a ai ana cewa ba dole ba kenan na falala amma an ce in kun baka yi ba jaraba za ta same ka yo duk duniya akwai abin da za a ce in baka karanta shi ba jaraba za ta same ka in ba qur'ani ba duk duniya a ce in baka karanta shi bala'i da masifa da menene da haba jama'a hankali ya rinka to amma saboda mutane sun dogara da mafarki sun yarda da mafarki malamai kuma suka ce mani ita mada bil mata wanda ya dogara da mat mafarkai mata ya mutu jama'a mun gane wannan da kyau ko to jama'an musulmi kun ji waɗannan abubuwan shi yasa a duniya kar ka taɓa ɗaukar wani ma'asumi ne da za a bi shi ido da ido ido rufe da ido buɗe in ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba to waɗannan abubuwan guda hudu da muka lissafo ko guda biyar suke kawo bid'a to duk wasu da ke biyo bayan su suna makalewa jikinsu ne jahilci son zuciya bin abubuwan da ke da shubuha ɗaukan shari'a ba ta inda aka yadda a ɗauka ba sannan ɗaukan wani ƙato a aje shi matsayin shi ɗaya da annabi to shi kenan sai al'amari sai rikici rikici jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu doktor ya ce wa min al-asbabin al-mu'ina ala intishar bid'i na daga cikin kuma abubuwan da ke taimakawa bid'a ta yadu yanzu ana kwatanta kamar bid'ar ta kutaha da bid'ar cika ciki da bid'ar azumin tsofaffi da bid'ar karɓar shara ai yanzu waɗannan bid'o'in sun faru ko to me zai taimaka musu su haɓaka sai ya ce amalul alimi bil bid'a in ga malami yana aikata bid'a yanzu nan dukkan mu tashi muka yi muka ga ranar idi sai limaman mu sai su rike sai su tare hanya da abin nan eh, wannan eh, alkama sai a ɗibi ƙwaya uku sai a baka haɗi haɗi kawai malam sai ka haɗi abu babu ruwa yi wata irin azaba to in ka ce ni dalili sai ce kai mun yana magana ba a tambaya to kun gani jama'a amalul alimi bil bid'a yanzu aka ga malami an yi cika ciki a gidan shi aka ga malami ranar ashura ya yalwata wa iyalan shi aka ga malami ya sa almajiran shi suna yawon takutaha aka ga malami yana fito da ainihin rubutun shekara takardar shekara yanzu wannan bai taimaka wa bid'a ta yadu ba da kayi magana sai a ce kafuwa na imani ne yanzu to ba kamar malaman mu ne na ahlus sunna da suke mana tufka da warora ba in muka ce shehu usmanu a cikin littafin wasiqatul ikhwan ya ce ku hana matanku da 'ya'yanku zuwa gidan suna da gidan biki don haka matanmu ba sa zuwa gidan biki ba sa zuwa gidan suna to sai ka ga wani kafcecen malami na ahli sunna mai hawa da wa'azin baki ɗaya sai ka ga ana biki a gidan shi an kira mai jarka ana tace ana ana tashewa malam ana goge raini a kofar gidan malam mai wa'azin ƙasa baki ɗaya sai ka ga ainihin malam mai wa'azin baki ɗaya rana tsaka an yi haihuwa a gidan shi mata sun cika gidan ana ta shan fate da dafa duka da rana to in ka zo ka ce wa mutane jama'a ba kyau sai a ce ka kai na izala ne gemun shi bai fi naka tsawo ba kuma su ba daga kasar waje ma aka san da izalar su ba kai an san da kai ne wadda hujjoji ake kawo maka akan nagarta izalar shi fata fata ka amma kuma gashi yana yin kaza shine amalul alimi bil bid'a idan malami yana aikata bid'a to bid'a tana ƙara samun goyon baya sannan sai ce wa taqlidun nasi lahu li wusuqihim bi annahu la yaf'alu illa ma fihi sawab saboda mutane sun amince da malami sura ta yi da shi sun makale mishi suna ganin cewa shi ai malami duk abin da ya aikata ai daidai ne to don haka sai ga malamai duk suna yin waɗannan abubuwan to wannan sai taimaka bid'a ta yadu abu na farko kenan abu na biyu sukutul ulama'i an bayani waje ibtida'i fil bid'a fa ya'uddu al'ammatu sukutahum iqraran minhum ala zalika idan malamai waɗanda ake ganin su ne malaman ƙasa baki ɗaya malamai masu wa'azin duro malamai masu kewaye duk duniya su wa'azi in bid'a ta taso aka ji sun yi shiru ba su bayyana ya aka yi wannan ta zama bid'a jahilan ƙasa sai su ɗauka cewa ai tun da manyan malamai suka shiru ai daidai ne to zai nan bid'a sai ta karfi to shi yasa ran nan kuka ji ne magana na ce malaman mu na ahlus sunna ku je ku karatu ku zo ku rinka faɗin abubuwan nan don ana ta jin mutum da ya ɗauka wannan ra'ayin shi ne yake ko kuwa ya fi su karatu ne ko ya san abin da ba sani ba ne ko yaya aka yi sai a ce yo amma malam wani ai duk duniya an san shi malami saboda a najeriya ana wani kuskure wai jahili ne zai ba da shaidar ilimin wani jahili yanzu in yazo zo yanzu kama wanda bai makaranta boko ba ne da ya same kana karatun gaskiya ta fi kwabo ka sa tabarau kana girgiza kai kana haka shi kuma ya zo daga ƙauye sai ya ce mm, suwa na manyan yan boko <laughs> me aka gano ne <laughs> ƙarshen da kawai kuri yake da barazana ba a iya haɗa bakin to amma me yake faruwa manyan malamai in suka yi shiru suka ki bayyana cewa kaza bid'a ce jahilai kuma suka ainihin riki wannan abu. yanzu rikicin da ake da yawa akwai dattawanmu na ahlus sunna da yawa in mun ce musu kaza ba kyau sai su ce to amma inda ba kyau ai da suwana sun fito sun faɗa ga misali kasad yana nan a na yau shekaru goma sha biyu da suka wuce ko sha uku <coughs> rahamukallahu na fito ne bayani dangane da cewa azumin tsofaffi da ake yi bid'a ne abin da yake sunna shine in dama ka saba azumin ka duk alhamis litinin ko azumin ka kwanaki uku a wata ko yau kai azumi gobe kai ci ko jibi kai azumi gata ka sha wannan dama sunna ne ko a rajab ko ba a rajab ba sai kai amma da nufin cewa za ka yi azumin ne da nufin azumin tsofaffi da nufin rajab yana da falala to babu wani hadisi tabbatacce akan haka hadisai ne guda talatin da uku zuwa talatin da hudu. ibnu hajar ya tattara su ya musu littafi dan karami haka ya sa mishi tabyinul ajab bima warada fi fadl rajab yace bayyana abun mamaki na irin hadisan ƙarya da suka zo game da falalar azumin tsofaffi yace wannan bid'a ne bai da asali da muka yi waɗannan bayanan sai aka kwasa aka yi ta yawo ana kai wa sauran manyan malamai aka ce albani fa ya faro ta fa albani ya ce azumin tsofaffi azumin maguzawa ne to sai su ce kai mu dai mu taba sani ba to sai aka samu limami kwaya daya a garin nan Allah ya taimaka sai ce ai gaskiya ne sai ce yana zuwa yana shiga gida sai je sai dauko littafin as-sunan wal mubtadi'at na malam Abdulsalam Khadir sai ce ka gani gashi sayyidina Umar ne ya faɗa ya ce ai wannan azumin na maguza ne gashi ne ya ce inna ma huwa shaharun tasumuhul jahiliya jahiliya ne suke ko manzon Allah bai sa hannu akai ba yanzu ashura manzo Allah ya sa kai hannu a kai don haka ya zama sunna amma rajab fa manzo Allah bai sa hannu a kai ba to shikenan sai wasu sai suka yi shiru to amma menene ya sa me ya faru menene ya sa har yanzu ba a daina ba sai aka samu wani limami shi kuma mai taurin kai sai ya taba da hudu ba shi kuma akan falalar azumin tsofaffin nan wata ran sai na ce bari mu je mu same shi ranar wata juma'a dab da zai fito hudu ba muka je muka same shi sai ce to ai shi ga hudu ba shi ma riga shiro akan azumin nan muka ce eh to in dai har ka karbi nasihar da muka yi maka hudu ba ai za ka iya soke ta to me zai karanta muka ce sai karanta mutane qur'ani manzon Allah da kanshi da yafi kowa iya larabci duk duniya wani lokacin in yazo hudu ba qur'ani yake karanta kadai a sauka ai sallah kuma dai ina jin tayi ko malaman fiqh ko eh, eh, to sallah annabi tayi ko ba ta malaman fiqh eh to ai dan dan ta kifancin nasu yana da yawa ne in ba haka ba manzo Allah a lokacin in yazo sai karanta suratul tauba suratul tauba kadai a sallah wani lokacin yazo sai karanta suratul qaf a hudu ba da ya kama karanta sai a sauka kai shikenan sai ya sallah shikenan shi yasa liman yanzu kace baka iya hudu ba yo me zafi in ka zo sai ka innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu in ka kammala khutbatul haja sai ka ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma salli Muhammad wa ala sai ka sakko a dan shiru sai ka sake hawa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in tabbat yada abi lahab wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ko ba shikenan ba yo me zai wahala amma ka je ka kwafo hudu ba ka zo ka kasa karanta na hawunta ya wannan ba matsala ba ce ba gwamma ka je ka kwafo qur'ani ba ya ani te yawa <laughs> Allah ya <laughs> Allah ya kiyaye jama'a to ja jama'ar musulmi malamai ku fito ku yi bayani kun ga abin da ya faru kenan malam bakar gumi aka ce wai ya za a yi a ce shi kadai ne kawai ya ware shi kadai ne yake cewa kaza a duk sauran malamai shine suka taba kiran shi taro wata ran na yaudara sai da je taro ya zauna suka ninke suka yi ta zagin shi kafin su a wurin su akwai halaccin ashar yanzu akwai kasar da suka yi guda zunzurutun ashar ce ake wa Dr. Ahmad da Ja'far da Abdullahi. ashariya ashar ba wai fa ashar irin ta kananan yara ba ashar irin ta maguzawa can bayan ƙauye ashar manya manya yan kaza kaza yan kaza kaza ya haka ake zunduma da zai fara ashar din sai da ya ce ai ashar mata halatta ko jahilai fa yake neman fatawa shi ko malam mai wa'azi ne jahilai wani jahilin da ya tashi ba da ansa sai zundumo tashi ashar din a wuce kawai kasa da yana na aure wurin ma a Kano suka yi haka malam ya je zauna suka zunzundume shi da ashar da suka gama sai ya ce to addini dai na Allah ne idan Allah ne zai ɗaukaka addinin shi sai ya ɗaukaka addinin shi in ya nufi zai bar addinin shi lalace ba wanda ya isa iya abin da zaka ce ke ne ce iya abin da zai ce ke ne ya kaɗa rigar shi ya taso a Kano aka yi haka wajen shekaru hamsin da suka wuce ka je ka samu littafin manufata where I stand na Malam Bakar Gumi wannan littafin yana nan an buga shi da Hausa shine inda wani fasikin alkali ya ainihin ke ta faɗa akan da yadda a buga ba saboda ne a ciki Malam Bakar Gumi ya tona asirin shi irin yadda ya faɗa da malam irin yadda ya faɗa da sunna abin da yanzu muke faɗa waɗannan mutanen kenan shi wannan alkalin a tunanin shi bai taɓa tunanin malam Abubakar Gumi zai mai haka ba dan me zai fada da addini kuma a zo a rubuta a tarihi a ce yayi shi ne yanzu abin da muke faɗa malaman nan na ahlus sunna yoto musamman ma mu masu rubuce rubuce da masu buga abubuwa a document da sauransu duk abubuwan nan da kuke wa sunna muna nan muna rubutawa mu faɗi sunan ku mu faɗi adireshin ku mu faɗi ko ina da ina abin da malam ya musu kenan a cikin littafin shi yasa kuka ga tai tija tija akan buga littafin nan zai yiwu ko ba zai yiwu ba aka zo aka buga littafi da aka buga littafi yanzu kawai sai zan ba a sa wai tsiga ne ya littafi ba sai aka sa littafi wallafar abubakar gumi da ibrahim tsiga eh, ismail tsiga to yanzu in ka ga cewa littafi bai maka ba sai ka je ka kai abubakar gumi ƙara da shi da Isma'il tsiga to kaga shi ismaila tsiga yana da rai shi kuma gumi fa bai da rai to sai ka sanya baya a shari'a shi yasa kullum muke cewa malaman nan na ahlus sunna abubuwan nan da kuke ko kuke ganin su wai demokuraɗiyya ce saboda wasu albani ba su shiga kungiyar ku ba bari ku musu sharri bari ku lalata su duk muna nan muna rubuta waɗannan abubuwan da sunayen ku da adiresoshin ku saboda me saboda in mutum yana ganin ƙarya ne ya je ya ƙaryata mana to sai wata ran kawai sai ku ga tarihi haka to duk kotun da zaka kai ai mu tuni ma mun harba abin akan intanet ba ma wai kana magana wai kai ka kai kotu ka abu ga littafi yo ka abu ga littafi su ma ai dan ana tsari ne na da yo amma in mu ne wannan littafi na Malam Bakar Gumi tuni ba mu talla shi hau kan ba yanzu haka shi wannan din muna nan ana aikin ya hau kan intanet kamar yadda tarjamar Malam Bakar Gumi tuni ta hau kan intanet da dollars ma ake sayar da ita ba naira ba ta talakawa to haka al'amarin ne yake shi yasa muke ce muku ku yi a hankali in ba ka san kaza bid'a bane kaza sunna ba ne, to ka koma makaranta in ka sani ka tashi ka faɗa wai kai abin da kake tsoro wai kar a ji haushinka yanzu haka yan shi'a a nan muke abin da suka ce wani malami kenan shi wani ba gashi nan malami ba ya taɓa cewa shi'a ba kyau ya ce Allah sarki ba su san cewa na ɗaya dai ko bai san karatun ba na biyu ko kuma ya sani matsoraci ne to shi ne kawai amma in ba haka ba abubuwan nan yanzu ba a littafi muke karanto su ba yau tun da muka zo mun yi magana ainihin da mu ɗauko littafi mun karanta na duk maganar da muke sai an karanta an ce kowa ya samu photocopy waɗannan ma duk da ake karanta an kana bukata sai ka je ka samu photocopy su ka je ka duba ka ga abubuwan nan da ake faɗi shin haka ne ko ba haka ba to saboda haka malamai ku daina yin shiru, ku rinka bayyana bid'a domin kar jahilai su ɗauka shirun da kuka yi wannan yana nuna yardar ku akan abun. sannan na uku tabannul hukami min bid'a idan ainihin gwamnati ta goyi bayan bid'a wa amalihim ala intishariha li muwafaqatiha ahwa'ihim saboda ainihin wato bid'a ta dace wa son zuciyarsu sai su ainihin goyi bayan ta a yaɗa ta kamar bid'a maulidi yanzu maulidi har ainihin rana yake da ita ta musamman public holiday da ake bada hutu in ka je kasar sudan ku har fili ne aka yanka musamman gashi nan fili ne gari guda duk wani mai bikin maulidi ya zo ba ɗauke wuta ran nan ba ɗauke ruwan famfo komai yana nan kungiyar ahbabu ka za ka gansu kungiyar fitiyanu ka za ka gansu kungiyar ansaru ka za ka gansu kungiyar na ƙashe ka za ka gansu duk gashi nan ƙungiya kungiya an yi tanti tanti kowa na maulidi to gwamnati in ta goyi bayan bid'a wannan abin yana taimakawa bid'a ta yadu jama'a mun gane wannan da kyau ko kama hadasa min al-ma'mun wa man ba'dahu fil qawli bi khalqi kamar yadda aka samu wani sarki mai suna ma'mun yace Ƙur'ani ba maganar Allah bace amma Ƙur'ani fassarar maganar Allah ce wannan inna anzalnahu da qul huwallahu da kake karantawa ba haka Allah ya faɗa ba an fassara maka ne da larabci kawai sai aka sauka da Muhammadu dan Abdullahi shine karantar da kai haka to wannan muguwar aqidar da suka ƙirƙirota da yake gwamnati ce ta kirkiro ta sai da ta wahalar da malamai su imamu ahmad sun ci duka su imamu shafi'i sun ci duka don haka malamai suka jinjina wa mai risala ibnu abi zaidin qirawani don a cikin risala shi ya fito karara yace wa annal qur'ana kalam allah lalle qur'ani maganar allah ce sadda ya faɗi wannan maganar hukuncin yanka ne akan duk wanda ya irin wannan magana, to sabo shi yasa ake cewa matasa yanzu mai risala ya rubuta risala shekarar shi goma sha bakwai matasa in kuka iya karatu ku kaɗai za ku faɗi gaskiya tsoho da yake ganin ya kusanci lahira ne ko kuma cefane mai yawa ne ko kwakwalwar ce ta yi sanyi suna jin tsoron faɗin wasu abubuwan ba duka mutum ne yake kaiwa matuƙa a tsufa ya iya faɗin gaskiya matasa yanzu ka duba mai risala shekara goma sha bakwai ka je ka karanta tarihin shi a cikin littafin addibajil muzahab fi a a'yanil mazhab na malam ibn farhun al-ya'muri da kuma littafin shajaratin nuri zakiya fi tabaqatil malikiya ta malam muhammad makhluf aka ce shekarar shi goma sha bakwai ya rubuta risala ba zai shakka kowa ba amma mutum ya kai shekaru saba'in tamanin to fa wallahi tallahi sai dai gyaran allah kuma amma sai ga yana kakkaucewa yaran nan ba ku ji an yi hannu da yawa da su ba duk sun kasa faɗin gaskiya hmm. wani aka samu wani matashi ya bugo masa challenge tambaya kwaya ɗaya ce musulunci ya yarda a zaɓi kafiri a matsayin shugaban ƙasa ko bai yarda ba suka shiga suka fita suka yi kwana suka dawo suka kauce suka tsaya suka rasa yadda za su yi malam da suka gama kaucewa gaba ɗaya sai wani ya bugo musu waya ya ce to shi almajiri ne amma abin da yake roko a dawo maganan nan ta baya musulunci ya yarda ko bai yarda ba nan ma aka ci gaba aka yi wayo aka kai aka komo shi yasa ai matasan kaduna sun matsa wa shi buhari a wali cewa ka kira albani ka kira ja'afar ku yi hannu da yawa a faɗin me ya damu musulmi a faɗa musu me ya kawai ya kamata to amma kakkaucewa ake ta yi kakkaucewa ake ta wato matsalar ita ce Allah ne da kanshi ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda Allah ya matasa ne suka yadda da Allah sai muka kara musu shiriya matasa sun suke revolution sun suke canza yanayi amma tsofaffi akwai cikakken sanin tarihi zamanin firimiya zamanin gwamna gwalangon zamanin gwamna mai wandon karfe zamanin gwamna lugga duk sun san wannan amma aka ce to a tashi a gyara sai ce ku saurara dai muna zuwa za mu faɗa muku lokaci yayi yau da haka sai a ba a ga musulunci yanzu magana ɗaya ce za su fito su faɗa su ce ba a zaɓar kafiri domin yana daga cikin sharaɗin shugabanci a musulunci musulmi ya shugabanci musulmi yana daga cikin sharaɗin shugabanci ai a tajul muluk littafin malikiya ne ai al'imamu abubakar at ya rubuta ku rubuta sunan littafin tajul muluk a cikin malam tartusi ya ce bai halatta wanda yake kafiri ya shugabanci ga musulmi ba Shi kenan magana ta kare nassin ƙur'ani kuma ya ce walan yaj'ala Allahu lil kafirina alal mu'minina sabila da dai Allah bai taɓa sanya wata hanya da kafiri zai jagoranci musulmi ba yau inda a ce wani political appointment ne kawai aka waye gari an naɗa, amma ku za ku zaɓa? sai ku zaɓa arni ku bar musulmi jama'a mun fahimci wannan ko amma malaman nan suka yi keme suka kasa faɗar gaskiya to shi yasa matasa ku tashi ku karatu in ba haka ba ƙasar nan ta da rushewa yan siyasa su ci amana sojoji su ci amana yan boko su ci amana malumma kuma su ci amana to yanzu ana bukata a samu malamai ne waɗanda suka amsa sunansu da Allah yake cewa walakin kunu rabbaniyina ku zama malamai masu tarbiyyar jama'a bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna littafin Allah da kuke koya kuke koyarwa ku tashi ku reni jama'a akai wallahi matasa ku tashi ku karatu kuma karatun nan so muke ku yi fuffuke biyu ka yi boko ka yi arabiya ka iya sana'a duk inda aka kada aka raya ana so ana ki sai a ce sai an yi da kai yanzu babu ganin kasar indiya maguzanci ne ya fi komai karfi a kasar indiya amma ba prime minister ba shugaban kasar su wane ne abdul kalam musulmi ne me yasa mutum ne malamin kimiyya ne ya zauna ya tsara musu ainihin wasu irin bama-bamai na makaman kare dangi musulmi ne sai suka ce su kuma a tsarin su ba wanda yake zama musu shugaban ƙasa sai wani wanda ya yi wani abu ga ƙasa na ci gaba wanda ba wanda ya taba irin shi sai aka ce to wanda ya rage yanzu a fage shine wannan Abdul kalam din sai aka ɗauko shi aka ce kai ne shugaban ƙasa kamar yadda aka zauna a zamanin premier a zamanin prime minister ta fawa balewa da numan da shi wancan yana president wanda yana ainihin prime minister haka yanzu vatipai shi ne yake prime minister shugaban ƙasa fa abdul kalami to me ya faru shi ne an buga an raya an ga ko ta ina cancanta sai sa matasa in kun yi arabiya ku je ku yi boko in kun yi boko ku je ku yi arabiya kuma ku iya sana'a kafin ka samu aikin gwamnati a same ka da gudumar ka a hannu kana kwale-kwale ko a same ka da keken ɗinki ko a same ka da wata sana'a amma kar ka zauna kana jiran kawai a baka aiki ya to ba dole a makala ka inda za a sarrafa ka ba jama'an musulmi ku gane wannan da kyau abu na hudu da ke taimakawa bid'a ta yadu intisharul bid'ati bainan nasi wa tahawwulaha ila adatin yas'abu linsirafu anha illa ba'da juhudin kabirin bid'a tun tana bid'a ta rikide kuma sai ta zama al'ada yanzu kamar wannan takuta asali mutane ba su san cewa wai bid'a ba ce asali kawai ana cewa al'adar kasar hausa ce saboda haka akwai littattafai da suke rubuce-rubuce akan tarihin kasar hausawa in ana kawo al'adun hausawa ana kawo irin su takuta ha da cika ciki da makamantansu to bid'a ce sai ta juye ta zama al'ada da ka taɓa mutum sai ya ce a'a al'adar mu ce da addini ne sai mu ce to wannan bid'a ta shigo amma al'ada hausawa ce to abin da yake faruwa shine asari ne ibn mas'udin ya ruwaito yana cikin al-musannaf na abubakar bin abi sheba da isnadi sahihi yace wa almajiran shi ya za ku samu kanku idan lokaci yayi wanda yake ainihin wato bid'a ta rikide ta zama sunna sunna ta rikide ta zama bid'a a haifi mutum a cikinta ya girma a cikinta ya tsufa a cikinta ran da aka ce a batta sai ce jama'an musulmi kun ji an ce a bar sunna yanzu ko wani tsohon in yana jin ina magana ta kuta hannun kamar zai suma fa kamar zai suma kamar numfashin shi zai dige me yasa saboda shi yana ganin takuta har kuma ba kyau, me yasa an haife shi ana yi ya taso ane ya tsufa shi ma ya taka rawar takuta ha ya taso ya ci ainihin cika ciki ya taso ya yi irin duk waɗannan bidiyo'in da an ce ba kyau sai ce an bar sunna sai almajiran ibnu mas'udin suka ce akar makallawa yanzu haka za ta faru ya za ta faru sai suka ce me alama sai ce duk sanda kuka ga sarakunan ku sun yi yawa sarauta yanzu ta yawa yanzu dai nunan kasar zaria ina jin ba masarautar da ta kai mu sarautu daga shekaru biyu zuwa yanzu hakimai dai daga taidai wane ne wane ne wane ne ga sunan sarakuna bila adadin sarauta ta yawa da duk najeriya baki ɗaya kai duk duniya da aka ce sardauna kowa ya san amadu bello amma yanzu fa sardauna har cikin arna akwai sardauna nasara da filato wani mashayin giya jarmaya usaini ko ina yanzu zai ka ji sardaunan tudu sardaunan kwari sardaunan gangare sardaunan fadama duk sardaunu yanzu sun yawa to sarautu sun yawa sannan ya ce malamai za su yawa amma babu fahimtar karatu Shi ne irin waɗannan karatuttuka a zo a yi ta karanta amma a kasa fahimtar karatu sai mutum yana ɗauke da abin da yake hujja ne amma kuma bai sani ba ya ce to duk sanda kuka ga haka to alamar cewa wannan zamanin ya zo kenan yau to yanzu wannan zamanin ya yi nisa da shiga kenan to shi yasa in ka ga yaron ka yi bidi'a ko yar yaya kai marmar ka hana shi ka ce mai wannan bidi'a ce don wannan yaron gobe su ne dattawa jama'a mun gane wannan da kyau ko sannan kuma abu na biyar muwafaqatul bid'a li ahwa'in nufusi wa ghara'izin nasi allati harrasa ad-din ala tanzimuhuma wal haddi ala intiraqi ma'ahuma wa adam wujudi muqawama fa'ala tamna'u min intishariha wa imtidadi akhbariha wa taghalghulha fi nufusi yace kuma in aka samu bid'a ta dace da son zuciyar mutane ta dace da dama abin da mutum yake so tare da cewa addinin musulunci ya yi kwaba da ka bi abin da ranka yake so amma in bid'a ta zo daidai da son zuciyar mutum to in kai kokarin hana shi ba zai hannu ba to wannan sai taimaka mai wajen yaɗa ta da haɓaka ta ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki kiyaye yanzu kamar da yawa akwai 'yan boko da suke ta bikin shekarar musulunci bana Abuja an cashe bikin shekarar musulunci da ka taɓa zai yoto ba kiristoci suna hafi nuna ba mu ba mu ba ku komai sai ku ce ba kyau ba ka ba ka ba abin ya dace da dama yana so a hafi nuna an ce ba kyau to shi nan bari wannan abin ya dace da dama yana son a yi bikin kirismas sai aka ce a'a to ga maulidi abin ya dace da yana so dama a ɗan rinka yin wasu abubuwa irin na kiristoci bai samu dama ba sai a ce to ya za a yi wa yaro happy birthday a zo a samu cake a kunna kyandira a zo a samu ana happy birthday to you happy birthday to you kun zama kiristoci ba ku sani ba kuna yada addinin kiristoci a cikin gidajenku an kunna kyandira jama'a an kawo kek ana tafi wai ana yaro happy birthday wannan ba daidai ba ne ku bari jama'a mun gane wannan da kyau ku. bayan da ka ji waɗannan abubuwa sai malam ya ce kaifa taqdi alal bid'a ta yaya za a yi ne a kashe bidi'a a takaice za a kashe bidi'a ta hanyoyi biyu ne saboda yadda lokaci ya kure mana shi yasa ƴan uwanmu da muka yi musu alkawari muna masu ba su haƙuri cewa ba za mu samu cika musu alkawarin cewa za mu zo mu shigar da bayanan nan su shiga a cikin kasar game da hukuncin hukuncin abubuwan nan da muke da turanci ba amma a ƙashin gaskiya da na je sai na ga aikin aiki ne gaba ɗaya har na gama tsara lacca masu kutun da guda akan fasting in islam this will be the topic of what we have promised you. Please, we are saying sorry to you. We cannot be uh, opportune. We cannot get opportunity in order to present what we have already promised that we will give some details about the fasting of Ashura, the conditions, the other uh, ruling classes about fasting of Ashura is recommended is in Islam so as fasting the Tasu'a is recommended in Islam. Al-Muharram is the first month of Islamic calendar. It is recommended on the 9th and the 10th of uh, Al-Muharram for you to fast. But it is not obligation, it is just an optional fasting. It is not obligation. It is not compulsory for you to fast. And apart from fasting, there is no any other spiritual worship neither peaceful demonstration, abusing the ainihin ulama, and other things. It is not recommended in Islam. It is not recommended. No any peaceful demonstration, no any tikatiki, no any that you must fill your stomach that night. You must have some certain prayers and supplications. It is not recommended in Islam. But we are sorry to give you only a brief details. But I have promised you, insha'Allah, one day I will call your attention to come and attend an English lecture, and the title will, insha'Allah, be Fasting in Islam. Uh, by that time, we'll give more details about fasting, about the fasting of Ramadan, about the uh, fasting of other days that are not compulsory, but it's recommended for you to do it because Islam has regarded it as a good fasting. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A takaicen takaita ku yi hakuri waɗanda muka ce za muku bayanai saboda lokacin mu ya ƙure ƙwarai da gaske. Wannan matsala kuma tana da ainihin matuƙar muhimmanci. Abin da muke cewa shine ya za a yi a kashe bid'a? Za a kashe bid'a ne ta hanyoyi kwaya biyu rak. A takaice hanyar farko ita ce bayanai akan bayyana bid'a din. Ai ta bayyana bid'o'in har mutane su waye gari su san su. A ta bayyana abubuwan da ke kawo bid'a har mutane su fahimci cewa waɗannan abubuwan na yi su bid'a za ta biyo baya to hanya ta ƙarshe kuma ita ce me yaɗa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma a rinka karantar da alqur'ani da sunna a yaɗa ainihin sunna lungu lungu ƙasa ƙasa anguwa anguwa a rinka umarni da ita sannan kamar yadda muka faɗi waɗannan kasusuwa da kuke jin su kasusuwa ne guda goma ka je ka bincike su mun karanta littafai da dama amma ga wani littafi sukutun da guda akan bidi'o'in da aka kirkiro cikin wannan watan yake magana gashi shine rabi'ul anani min muhdathati ashirin muharram alharam talifu sheikh abu tayyib muhammad ata'illahi hanif haqqaqahu abu yusuf ahmad ibn ali dar ibn hazm su suka buga shi wannan littafi gashi ba wani katotan littafi bane kai kokari ka same shi yana magana akan tsawa ga bayan Allah tsawa ga halittun Allah game da bid'o'in da aka kirkiro a rana ainihin Ashura duk mun yi bayanan waɗannan abubuwa insha Allahu ta'ala to waɗannan kasusuwan ku yaɗa su ka siya ka kai ƙauyen ku a ƙauyen ku ka ce a rinka sawa in kowa bai da hali sai a rinka sa musu an idar da sallah asuba ne an idar da sallah magariba ne a sa musu su ji su ainihin fahimta sannan in ka ji waɗannan kasusuwa kana neman ƙarin bayani in daga nan zariya kake ko daga huntuwa bugo mana lambar waya uku uku hudu biyu hudu takwas ɗaya biyu two in daga wajen zariya ne sai ka sa oh six nine one two sai kai tambayoyi ne ya ɗaure maka kai sannan kamar yadda muka faɗi a yi ƙoƙari a buga takardu in ainihin muharram ya shiga kafin ashura a buga a yaɗa ana tuna wa musulmi a kai rediyo najeriya kaduna a kai cnn a sanya a tashoshin ainihin wato talbijin a ɗora a kan intanet a ɗora a kan ko'ina ku je masallatai a lullika a mamman mammanna ko'ina jama'a a nuna amma cika ciki ba kyau amma zanga-zanga ana zagin siya zizu ba kyau abin da yake sunna shine azumin tasu'a da ashura ku yaɗa waɗannan kasusuwa ko'ina a yaɗa su a kai su ƙauyukan ku. ka kai garin abokanka masu sai da kasar tashan mota kusa ko ina abin nan taron dangi za a yi ijtima'ul jiyushil islamiyya ala ghazmi shi'a wa sufiya eh title din kasar din kenan da larabci taron dangin musulunci akan ainihin yakar yan shi'a da iyayensu yan ɗariku title din kasar din kenan da larabci amma title din shi in its serial title wannan kam ashura da ka bugo ka ce kana neman ashura to mun gane sai ka ce ashura na kaza shikenan jama'an musulmi waɗannan su ne ainihin kaɗan daga abubuwan da za mu faɗi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ba mu ladan abubuwan da muka faɗi abubuwan da ainihin muka kuskure Allah ya fi mana Allah ya taimake mu mu aiki da sunna mu guji bid'a malaman ahlus sunna Allah ya sa su ji su fahimci nasihohin nan fushi da suka yi su daure su ɗauki nasiha nasiha dama ainihin ba kunun tsamiya bane mai sukari kunun kanwa ne mai yaji sai an daure an karba amma wallahi shi zai kawo mana ci gaba kamar kuma yadda kuka ji mun fara sanarwa haka ne za mu sanar wannan yanzu game da ɗalibai da za mu zauna a karantar da su mustalawal hadisi iya ajin kenan saboda muna fahimta akwai masu buƙatar haka kai ma in kana bukata sai kai marmaza domin mako mai zuwa za a fara insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka amma ka tashi gidanku ba a ci da fa ba a ci da yamma ba da almuru babanka ya shigo da tattasai da kira an jajjaga kai ka san muhimmancin kuɗi nan gaba saboda haka sai yake cewa waɗannan ƴaƴan ainihin wato Husaini kenan sannan wa Muhammad bakir wa Abdullahi wa Zaidun wa Umar wa Ali wa Muhammadun al-Awsat wa lam yu'aqqid shi wannan Muhammadun al-Awsat bai haihu ba wa Abdurrahman wa Husainun al-Saghir wal Qasim wa lam yu'aqqid waɗannan sune ne ƴaƴan al-Husaini kenan waɗannan sune da aka fasa su aka kashe wasu wasu suka gudu sai suka fantsama wasu suka yi magarib suka yi yammacin duniya suka yi ta haihuwa wasu suka yi masa wasu suka yi shi